الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين gabanin shiga cikin kitabul idani mun kare da a kitabu salatul hawfi kitabu salatul hawfi ya kunshi hadisai guda shidda waɗanda ya kasance dukkanin su marfu'aina ko mutasallaina daga cikin hadisi biyu ya takarari hadisi guda hudu sun hito halisai babu takarari cikinsu bayan wannan kuma dukkanin su muslimu ya dace da buhari ga riwaya su in ba hadisi guda bana abdullahi ibn Abbas. daga cikin kuma akwai halisai wanda ya kasance wa fihi min al-asari akwai daga cikin halisai wanda an karanto an sahabati wa tabi'in su kuma su a hadisa halisai guda shidda bakin abinda a kitabu salati hafi kenan ya kumsa bismillahir rahmanir rahim kitabul idin littafi mai bayani akan hukuncin sallah ta idi biyu da idi ta ta ta sallah azumi da sallar layya babul idin babun fil idini wannan babi ne fil mai bayani akan sallah ta idi guda biyu wa tajammul da yin kawafihi gare shi hadathna abul yamani huwa hakamun nafi'in qala ahbarana shu'aib huwa ibn abi hamzata Ani zuhuri daga zuhuri A ahbarani salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar ya ce. a haza umar jubbatan wato umar ya rike jabba wai sai jabba da kasuwa mai istabrakin wanda kasance ta ta abin nan ta ta tsaye ta ta kamar alhariri mai istabrakin ta alhariri wanda kasance mai kabri ne tuba ya kasance ana sai da ita fi suke cikin kasuwa fa haza ha sai shi umar ibn hadabi radiyallahu anhu ya amso ta fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo manzon Allah da ita faƙala ce ya rasulullahi ya manzon Allah ibta ahadhihi ka sai wannan tajammal bi halal idi wal wufudi tajammal bi haka yi kawa da ita lil idi saboda idi wal wufudi ko kuma idan aka yi baki <coughs> idan aka yi baki ya kasance zaka sanya ta in kuma idi ya kama zaka sanya shine ce bawon fil ideni wa tajammal fihi zaka yi kawa domin baki domin idi ashe kenan kaga ana kawa saboda idi ya zo ga hadisi wanda kasance ya inganta da da ingantacce har zuwa ga Abdullahi ibn Umara ya kasance in idi ya kama ya labasu hadan siyabihi shi na sanya tuwayen da sun kai kyawu gare shi shi kawa da su na'am fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nusa ce ga riwaya fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah da wannan tuhahin fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah an tun da an ce ya an ya zo inda manzon Allah da ita ya zo fa qala ce ya rasulullahi ibta hadhihi tajammal bi halil idi wal wufudi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa inna ma hadhihi haqiqa wa annan libasu tuwahi na na malla halaka lahu wanda bai darbo ranar alkiyama duk wanda bai darbo ranar alkiyama shi ka sanya tuwahi na alhariri falabisa bisa falabisa umar ma sha Allahu umar ya zauna watan gurgudun abinda Allah so ya zauna wai an ka samu lokaci mai tsawo an yalbasa falabisa umar ma sha Allahu an yalbasa watan umar ya zauna gurgudun abinda Allah ya so ya zauna summa sa'anna arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wata ranar mazo Allah ya aiko mishi bi jubbati dibajin da jabbata alhariri fa aqbala biha umar umar ya zo da ita fa ata ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo manzon Allah da ita faqala ce ya rasulullahi ya manzon Allah innaka qulta kace inna hadhihi haqiqa irin wa'annan tuwahin libasu tuwahina na man la lahu wanda bai darabo watan kuma gashi wa arsalta ilayya bi hadhihi jabbati gashi ka aiko min wannan jabba din faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa tabi ahana aiko ma ita ba don kasa ba tabi'u ha ko don kasai sheta wata sibu biha hajataka kuɗin kuma kai bukata ka da su ko kuma na aiko maka ita domin ka domin ka sayar ko kuma ka ba wani dan uwanka wanda ya kasance kafiri ne to sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi dan uwan da kasance li ummi ne na kafiri na shi na cikin birnin Makka sai aika mai wannan jabba din <clears throat> babul hirabi wadda riki yawmal idi bai mai bayani akan al hirabi watan makamai na fada wata da makamai na fada kamar irin takobi da irin yuka da irin da irin garkuwa wadda rike da garkun babul babul hirabi wadda rike bai mai bayani akan wasa da makamai na fada kamar irin takobi da yuka ko kibiya wadda rike ko kuma ta irin garkuwa yawmul idi sahih idi ana wasa da su ko ba ai yi hadasna ahmadu huwa ibnu salihin ko kuma ta ibnu isa qala ahbarana ibnu wahbin qala ahbarana amrun huwa ibnu al-harisi anna muhammad ibn ya faɗa ma amrun anna urwata haqiqa urwa wa an urwa daga urwa an aisha daga aisha qalat tace da hala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya shiga inda nake wa jariyata ni lokacin da manzon Allah ya shiga akwai wasu bayi guda biyu tuganniya ni suna waka ni suna waka bigina ibu'atin watan da yakin da an kai na bu'asu tsakanin ausu da hazaraju wannan yaki da ausu da hazaraju sun shekara 120 suna fada shekara su 120 suna hada tsakanin su kuma asulin su ɗayan mutum guda ne ausu da hazaraju wasu guda uban su guda to da ƴaƴan ausu da ƴaƴan hazaraju sun ka samu sabani tsakanin su sun ka shekara 120 suna fada to waɗanda sun kai na ƙarshe shi ayyakin da an kai na wanda aka ce magazatu bu'asa wannan ba ausu wani birni na daga cikin watan birane na wannan na ausu na an kai wannan fada din an kai dauke ba dade sosai sosai amma sai ausu sun ka samu nasara akan hadaraju to sai kasance suna waƙe waƙe tsakanin su ana waƙa akan wannan yakin da aka yi to shine sai kasance su wa'annan bayin suka zo inda Aisha radiyallahu anha wannan abin ya faru yakin da an kai na bu'asa wannan hadan na karshe ya faru gabanin shekara uku zuwa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin manzon Allah shi hijira da shekara uku aka yi wannan hada din wanda ja'a lokacin da manzon Allah watan rana idita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na kwance su kuma annan bayan sun haka mu waka wanda ja'a manzon Allah kwanta Allah ya shi akan shi hida wa hawwala wajahu ya jode huska tai wada hala abubakarin sai abubakar radiyallahu anhu ya shigo fanta harani sai ya tsawace ni da abubakar ya shigo sai ya tsawace Aisha radiyallahu anha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki manzon Allah kwana shi kai ganin shi kai in manzon Allah na farki ba zai bar su ba don haka sai ya aikin da ya kasance manzon Allah kamata shi shi qala sai ce a maza qala ce mizmaratu shaytani molo irin na shedan inda rasulullahi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kidi irin kidi wanda watan ya kasance babu wanda kai ne in ba waɗanda shedan ya ba umarni ba wannan wai kamar umarni na shedan fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah huskanta abubakar fa qala ce da ahuma ka bar su falan ma ga fala sai ce da ahuma ka bar su ai ranar idi ta ranar idi babu komai ana wasu ababa domin farin ciki <coughs> falan ma ga fala lokacin da a ainihin shi abu ka yarra kana radiyallahu anhu falan ma ga falan lokacin da abu ka yarra kana ga mastuhu ma sai Aisha tace sai ni kyaface su wa haraja ta sai suka hita wa kana yawma idin ya kasance ranar idina yal'abu sudanu su kuma watan bakake suna wasa bidda riki da garkunne wal hidabi da ainihin kayan hada kamar mashi a banda mashi kamar takobi da yuka da kibiya mashi bai shigo cikin hirabu ba <clears throat> wa in ma sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko dai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mace saboda tana bada wanga labari bayan har rasulun manzon Allah ya dauki lokaci sosai sosai tana bada labarin abin da gudana can baya tace fa in ma sa'altu nabiyya ko dai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa in ma qala ko ko ce min yayi a tantahi na kina da shawa tanzuri na ke dibi fa ni nace na'am ina da shawa in yi kallon wannan wasa in naji ana yi cikin masallaci fa aqama ni manzo Allah ya tsaye da ni wara'ahu bayanai haddi ala haddi haddi ala haddihi kumce na shina akan kumce ne sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulu shi ko manzo Allah shina ce ma ainihin su masu wasat dunakum dunakum watan dunakum kuitai ko kuma watan dunakum ilzamu ku zinci wannan wasa mai kyawota ya bani alfidata yana jingina su ga kakansu dunakun ya bani alfidata ku yi tayi nu alfidata nu alfidata watan wannan sunan kakansu ne watan su ne habashawa hatta idza malitu aisha tace hannu kosa qalace hazbuki kallon ya ishe ki kulti nace na'am qalace fasabi shikenan ki diwa ki koma shine yace babul hirabi wadda rike yawmal idi babul hirabi wa dariq yawm al shine zai ce nan wa kana idin sudan bid wal babu du'a fil eid babu du'a fil haka samu ku babu salatul idain fil islami haka dai yasa eh babu salatul idain li ahli islami ko babu sunnatul idaini li ahli islami ko babu sunnatul idaini li ahli islami babu du'a fil idi watan ga wata ga wata riwaya babu sunnatul idaini fil islami ga wata riwaya kuma babu du'a'i fil idi addu'a cikin idi shin ana addu'a ga idi ko ba addu'a sannan kuma ga wata riwaya babu la'ibi fil idi babu mai bayani akan wasa cikin idi ranar idi ana wasa ko ba a yi حدثنا حجاج هو ابن منهال قال حدثنا شوبة هو ابن الحجاج قال أخبرني زهيد هو ابن الحارث قال سمعت ناجي الشعبية هو آمر أن البرائي daga bara'u hoyi min azibin qala bara'u yace sa'altu nabiyya na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami'tu nabiyya naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu shina hadu ba fa qala ce inna awwala ma bihi farkon abin da muke farawa da shi min yomi na haza yin nemi wannan an salliya wata mu yi sallah ko wata babu sunnatul idaini fil islami me za mu hara da shi sahi sallah ta idi a sallah ta azumi ko kuma ta sallah ta layya wanda muke ce mu karamar sallah da babbar sallah me za mu hara shi ga sallolin ga na idi guda biyu abinda muke farawa da shi mu yi sallah shine manzon Allah ce inna awwala ma nabda'u bihi haqiqa farkon abin da muke farawa da shi min na haza ga yinin wannan namu an nusalle mu yi sallah summa sa'annan naji mu koma fana nahara mu soke abin da aggare mu na suka masu raƙumma su soke raƙumman su masu ɗana bisa she su yanke fa man fa'ala duk wanda aikata faqad haqiqa asaba ya samu sunnata na sunnan mu duk wanda yayi wannan ya samu sunnan mu to kaga wannan <coughs> shi ke dacewa ta jama ta babi watan sunnatul idaini fil islam kenan wannan shi dace ta jama ta babi babu du'a fil idha to shi ko mi ka dacewa da shi wannan buhari kamar ya kulla babi yana ce babu du'a fil idi in ya kasance akwai halaccin ayi wasa in akwai halaccin addu'a ranar idi to akwai halaccin ayi wasa ranar idi kenan a wasa kenan ita amma mahicincinta tun da rana ce ta horin ciki to sai ya kasance buhari kamar wai da ce babu du'a fil idi babi mai bayani akan addu'a ranar idi ana yi ko ba a yi to sai kasance buhari bai da hadisi wanda inganta akan wannan hadisan da an hakawa ba inganta tuna ba akwai hadisi wanda wannan ya ruwaito watan ibnu adiyin ya ruwaito hadisi watan daga wasilata min watan wadawa ibnu adiyin ibnu adiyin ya yi riwaya min hadisi wasilata daga hadisi na wasilatu qala ce likitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawmul idi ranar idi nace mishi taqabbala Allahu minna wa minka qala na'am taqabbala Allahu minna wa minka babu da'a fil idi qala na'am taqabbala Allahu minna wa minka to fi inadihi Muhammadun Ibrahima cikin wannan inadi wanda kasance riwaya ce ta Ibn Abiyin a an wasilata akwai Muhammadun Ibrahima wa huwa da'ifun shi Muhammadun Ibrahima ashamin da'ifun da'ifina sannan kuma wa tafarrada bi rab'i wa da bi zikri rabi anhu shi ɗaya bayani akan cewa wata wannan hadisi marfu'i na cewa wasilatu ya gama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama <coughs> bayan wannan kuma a warawal bayhaqiyu a sannan wa hulifa fihi an saba ma ainihin shi wannan an saba ibn Ibrahim Ashami ga wannan hadisin cewa marfu'i ne bayan wannan kuma warawal bayhaqiyu bayhaqiyu ya riwaya an abbadun samitin daga abbadun samitin shi kuma abban samitin kala yace sa'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika na tambaye manzon Allah akan hukuncin cewa ranar idi taqabbala Allahu minna wa minka qala zalika min qala zalika fi'lu ahli alkitabaini qala zalika fi'lu ahli alkitabaini wannan aiki na na Yahuda da Nasara shi ma wa fi'na da hidda ikon jiddan ciki ne shi ma akwai hadisi akwai wanda kasance akwai wani namiji kino da kasance shi ma shi a cikin du'a fa'u ta ga can a wannan wasilatu ya ce ya haɗu da manzon Allah ya ce mishi ta kabbala min minna wa minka manzon Allah ce na'am ta kabbala min minna wa minka ya zanta qaridi kenan an gane wannan to ciki ne akwai Muhammadu ibn Ibrahim Ashami shi na cikin du'a fa'u sannan kuma ainihin shi Muhammadu ibn Ibrahim shi ɗaya kaɗai ta da an bazon cewa hadisin ga marfu'i ina kuma maluma sun saba mishi bayan wannan kuma sai ga riwaya ta ainihin shi bai haƙi wadda yiwa daga Abadun Samitin shi kuma cewa yayi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika na tambayi manzon Allah akan wannan manzon Allah ce wannan aiki na wanda yahuda dan sar kai zalika fi ahli kitabaini shi ma ce cikin inna ne a koramni kaga an kace ce zalika fi ahli kitabaini ba za mu yi ba kenan saboda mi manzo Allah yana cewa halikul yahuda wannan sara masa da'atun ku saba ma yahuda dan sar gurin ikon ku ko kuma halikul yahuda masa da'atum gauce riwaya an gano wannan ko to shi ma watan haka annahu kamar dai shi Buhari ashara shina nuni da adami hati da rashin ingancin wannan annahu lan yasiha fihi shay'un babu abin da inganta na addu'a cikin idi ko kuma ta sahih sallar idi amma sai dai shi Ibn hajarin da kai ne sai ce to warwayna mun yi ruwaya fil muhamiliyati cikin muhamiliyati da inadi hasan da inadi mai kyawo wanda ya kasance an Jubair nufaidin daga Jubair ibn Nufailin kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Sahibbai na manzo sahibbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance idan kau idan sun ka hadar junan su yawmul idra na idi yaqulu ba'dhum da ba'din sashe suna ce ma sashe taqabbalallahu minna wa minkum kage kamar yace shi Buhari kamar Buhari na ishara ga babu abin da inganta cikin wannan ko kenan Buhari shi gunai watan addu'a yawmul idi babu hadisin da inganta amma kuma ya kullu babu akai ne ko da za a samu ingantaccen ko kuma ke da shi ma ya ga wannan hadisi wanda ya kasance kina cikin abin ga muhamiliyati kila wannan wanda muhamiliyati ya roto kila buhari ya san da wannan hadisin sai kasance aikin wana kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ashabu rasulullahi sahabbai na manzo Allah sun kasance izalta qawyawmal idi idan sun ka hadura na idi ya qulu ba'dahin li ba'din sashen suna ce masashe taqabbalallahu minna wa minka Allah shi karban muna shi karban maka ashe kenan ana yi حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اسامه هو حماد بن أسامة حدثنا حجاجكو من شايكو حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه دي دي مكي حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه an hishamin daga hishamu ibnu an hishamin urwa an abihi daga mahaihi ne urwa an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce da hala abubakar abubakar ya shigo wa indi jariya ta ni akwai wasu bayi guda biyu min jiwaril ansari daga cikin bayin lansaru To ya tuganniyani suna waka bi ma taqawalatil ansaru da abin da lansaru sun haka gaya ma junansu, na ji junan su suka yi da kazufa da zage zage yau ma ba'asin radda an ka yaki na ba'asu suna suna rera waka suna rera waka wakar da an kai tira na ba'asu qala tace ta satabi muganniyata amma kun ba ba bane illa dai kawai suna hikayar waƙar da ta faru suna hikayar ba maganganun sun faru wato waƙoƙin da ainihin su mawaƙa na ausu da hadarji sun kawo junansu irin zambon da sun kawo juna sai suna sai tana kwadin wannan waka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Aisha na zamne tana sauraren ta fa qala Bakar sai Bakar ya ce amma zamiru shaytani wa tamolo irin na shaytan fi baitir rasulullahi cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika wannan ya kasance fi yawmi idin sahih idita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya ababakarin ya kai abakar inna li kulli qaumin idan haqiqa ko wa'annan mutane suna da idi wa haza iduna wannan idin muna don hakan ga ashe kenan bayyanar da farin ciki ciki ne shina shina daga cikin watan abinda a hadin addini bayyanar da farin ciki su idi shi ma shina hadin addini min shi addini shina cikin abin da a hada da addini a kenan nan suwahiyar sallar idi ba komai irin wasar da yare yi da ma irin abin da suka buga na abin suka ce ma nuka out duk irin wannan babu komai yara suna wasa su hayyar sallar idi gashi ma har manya na yi habashawa ko in ka zo maka za ka tare da swahiyar sallar idi ko ina ka shiga cikin a su kana isko larabawa da sanduna da adduna da mashi ana ta wasa ana jefa mashi sama ana jefa adda sama ana jefa sanda sama kuma ana yi ana rawa ga wuta an hasa ana kiɗa bandini ga bandini an hasa wuta sai ya yi zahi a so a yi ta bugu kaga mutane sun yi jina-jina suna zufa duk balarabin da shigo shi ma in ya zagayo ko tsohona sai ya shigo ya dan zagaya ya rawar ya cire sanda ya juja ya juja ya juja sun dace ta eh. don hakan ga wal hasanu ma Hassan shar'u duk abin da adda kyawu abin da shi a ta kyautata wal qabihu ma qabbahu shar'u duk abin da an kace bai da kyau abin da shari'a ta nuna shi bai da kyawu don hakan ga an yi gaba ga manzon Allah bai ce komai ba don hakan ga akwai halaccin aiwa sara na idi kenan babu al'akal yawmal fitri qabla al-khuruj babu mai bayani akan cin abinci yawmal fitri watan sahiya sallah ta idin sahiya sallah ta idin azumi qabla al-khuruj gabanin hita wajen sallah idi hadathna muhammad ibn abdur rahimi hadathna sa ibn sulaymana qala hadathna hushaymun qala hadathna hushaymun huwa ibn bashirin qala أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزو الله كسنشي لا يغدو يوم الفطر باش تهيا إيدي كسواهية صلى تأزمي حتى يأكل تمرات سياتي بالني وقال وقال مرجع أم رجاء مرجع أم رجاء يتي حدثني عبيد الله عبيد الله يا فدا مني قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم waya kullu hunna wutiran kuma shi na cin su mara ba shi hita su a sallah ta idi sai ya ci da binnai kuma da binnan zai ci zai ci su mara watan zai ci kamar kwara uku in kana jin yunwa sai ka ci daya in ka ci daya sai kai ta biyon ta biyu kai ta cin biyu sai ka koshi ka ci mara kenan babul akal yawman nahari bai mai bayani akan ci su a sallar layya حدثنا مسدد هو ابن سرحد قال حدثنا إسماعيل هو ابن An عن أيوب huwa ibn abi tamimata asahata yani an muhammadin huwa ibn sirina an anasin huwa ibn malikin qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace man zabaha qabla salati duk wanda yanka gabanin sallah fali ishmai da yanka ne fa qama rajulun sai wani mutun ya miƙe fa qala ce haza yawmun yushtaha fihi lahmu ya manzo Allah wannan yini na wanda yake ana shawon nama a cikin sa wa zakara min jiranihi ya ambaci kuma watan bukatan makauta ne makauta yanzu suna da bukata sosai fa ka annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kamar manzon Allah saddaqahu ya gaskata shi ana kiran shi Abu Bartan ne yarin Shi na wa manzon Allah wannan tambaya fa qala sai yace wa indi jaza'atun guna ina da A ahabbu ilayya ta yi soyuwa gare ni min shate lahamin daga awaki bu na nama dan akwai shatu ulhiyatin akwai shatu lahamin duk wanda ya yanka yankan da ya kasance ya shiga banin sallar Eid gabanin liman shi yanka yanka ne ana ce mihi shatul hamin watan kamar kai baki kana son ka yanka musu bisa su ci ko kuma ka tashi su haka da bisa shi kana son ka yanka ka ci nama wannan ka yanka na kawai ka ci nama ba ka yi wata akan ibada ba wadda ta ibada wadda an kai daidai da shari'a ita ta ibada yace to ina da yar wadda ya kasance a habba ilayya na hisunta min shatai lahamin daga ainihin tumakai biyu daga awakai guda biyu wanda aka kasance da nama na fara hasala kun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai rangume akan shi yanka wannan ibruguma din wanda ya kasance mai mai ce mai dadin nama ce sannan mai tsada ce wajen sayarwa fala adali ban sani ba a balagati ruhsatu inji shi tan Anas yace fala adali ban sani ba a balagati ruhsatu shin wannan ruhusa ta kai ga kowa da kowa ta kai ga mansiwahu wanda ba ainihin shi wannan abubuwar tunin yarin ba ko ko gare shi ta tsaya amla ko ko ta tsaya gare shi wannan ita aka ce mawaki atu ainin idan wani abu ya faru ga wani mutum wanda manzon Allah ya wanan gwame ko wasu mutum biyu shin irin wannan rangwame zai kai kowa ko zai kai kowa ba kan manzon Allah ya ce ma ya ce ma huzaimatu na sanya shaida ka shaida mutum biyu kaga ashe kenan ba duk adali ka zama shaida ta shaida mutum biyu ba don hakan ga wannan ana ana kiran ta waqi'atu ainin shin wannan ta ga mai kowa da kowa ko bata ga mai kowa da kowa ba kaga annan zai ce da kai ne yace ba sani ba shin wannan ruhusa ta ga mai kowa da kowa ko ko ta takaita ga wanda an kawa ita kawai to ta takaita ga wanda an kawa ita حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو ابن حدثنا جرير huwa ibnu abdul hamidi الدبي أم منصور هو ابن المؤتمد أن الشعبي هو عامر أن البراء ابن عازب قال حدبنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يمنى هدب يوم النهى صحيح صلى الله بعد صلاة بيان صلى فقالت من صلى صلاتنا duk wanda ya salla irin sallan mu wanda saka nusuka na yayi laye irin layyan mu faqad asaba asaba ya samu faƙa asaban nusuka haƙiƙa ya samu ya samu ibada daidai irin ibadan mu a asaban nusuka haƙiƙa yayi sawaba ga ibadar da yayi ta yankan da yayi wa man saka duko wanda yanka kabla salati gabanin sallah fa innahu haƙiƙa abinda ashani qabla salati abinda yayi ya faru gabanin sallah don hakan ga wa gairu makabulin ba karbabbe bane wala nusuka lahu don haka bai da ibada bai da layya faqala abu burdatun niyarin abu watan yarin ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam halal bara'i shine watan kawun bara'un azibin yace ya rasulullahi ya manzo Allah fa inni na sakatu shati ni ko ga na riga na yanke akuya ta qabla salati gabanin sallah wadda kasance ta isa layya amma na yanke ta gabanin sallah wa adautu sannan na san annal yawma haqiqa yinin ga yawma akalin wa shurbin yini na nace yini na sha. wa habauta nisto an takuna kuna shati wannan akuya ta ta kasance awwala shatin tuzbahu ita kuma akuya wanda aka yankewa fi bai cikin gidana da ni da makwabtana fa zabahatu shati sai ni ne maza ne yanke taba akuya wa tagaddaitu nikkar kuma da ita kaula gabanin an atiya salati in zo mujin sallah ni maza nikkar loda gabanin in tehurin wurin sallah kala sai manzo Allah ya ce shatuka akuya ka shatu lahamin akuya ce ta nama ba shatu ulhiyatin ba shatuka shatu lahamin la shatu ulhiyatin qala ce ya rasulullahi manzo Allah inna indana anaqan guna watan akwai wata burguma la na da kasance ta muta amma jaza'atan kuma ta kosa hiya ahabbu ilayya na ta min shatai min shatai ne daga awaki guda biyu wanda kasance manya ne na ta da awaki guda biyu saboda mi lisa ha saboda manta wa ɗibi lahamiha da daɗin namanta wa kasance ƙimati ha da yawan ƙimata wajen sayarwa don haka na hisanta kan awaki guda biyu afa jizi tana isuwa ta afa tujizi anni tana isuwa ta ƙara sai manzo Allah ce na'am tana isuwarka amma walan tajziya an ahadin ba'adaka ba ta isuwa kowa bayanka kai da ka isan ma walan hadin an ahadin ba'adaka lan harfu nabiyin wa nazbin wasu ƙibalin. ba ta san ma kowa bayan ka kaga ashe kenan can ana da ce ban sani ba shin wannan ruhusa gare shi ɗaya ta tsaya ko ta game hawani ne ashe kenan anas kila wannan hadisin bai zo gare shi ba babul huruji ila musalla bi gairi bin barin alhamdulillah wa salatu wassalamu adiba mizbahur rawi ونهو حماد بغير قيد هو من سلامة أو من زيد موسى تبو ذاك يراوي الأول آرم ومن حربهم لمن يلي ومنه عبد الله فالزبير بمكتات إبات من أمره في كوفة هو من مسعود وإن ببسرة فبابن أباس زكٍ في مصر وشام حفيد الأسي وابن المبارك هراسا ياسي وشوبة عن سبعة عن البحر كل أبو حمزة ذو الجيم نصر والحنفي للقبيلة سبي ذل الحنيفي سيبا للمذهب ونحو حماد وتشنا بيان أكن المتفق والمفترق ciki ne kuma aka samu almuhmalu to bari mu bari mu cikoro daga nan wa nahu hammadin cewa da suka yi can inda buhari ka cewa an hamadin. ko kuma wata musa ta buzuki ce an hammadin wai shi na ce wani hau hammadin bi gairi kaidin in an haka hau hammadu babu kaidi wa mu sallamatin za a roke shi hammadun sallamata au zai ne ko kuma ta hammadun zaidin to musa ta buzuki Musa Atabu Zaki Rawil Awali idan Buhari yace hadisna Musa ne Isma'il Atabu Zaki an Hammadin to shi anan Hammadin salamata amma bai kawo wannan illa fil mutaba'ati sai cikin mutaba'a ba shi kawo cikin usulu Rawil Awali arimun shi kuma tan arimun ha <coughs> wannan ha alimun ha muhammadun abdullahi a asadusi da shi da gwamnu harbihin da suleimanun harbin watan idan buhari ya ce haddasa arimun. ko kuma tan ya ce haddasa suleimanun harbin an hammadin shi kuma hammadun da zai da shi kanuhi ba hammadun mata ba don haka ce liman yali ga wanda ke bi wa hu abdullahi daga cikin kuma watan wanda ya zo muhammadun ba ba wanda kasance muna bayani akan watan almuttafiq wal muftariqu to nan an samu ittifaqi wa minhu akwai daga ciki ne Abdullahi Abdullahi idan watan suka ce Abdullahi kawai to fa Zubairu Zubairu aka nuhi bi Makkata idan ahlu Makka sun kace a Abdullahi suna nuhi Abdullahi ibn Zubairi to fi ɗaya bata fa su ko mutanen ɗaya sun kace Abdullahi to su kuma suna nuhi Ibn Umara Abdullahi ibn Umara fi kufatin su ko mutanen kufa ɗaya sun kace an Abdullahi fa huwa ibnu mas'ud suna nufin abdullahi ibnu mas'ud wa in bi bisratin su ko mutanen bisra in sun kace an abdullahi fa ibnu abbas abdullahi ibnu abbas zukina shi an kasano fi misra wa shamiha su ko mutanen sham da mutanen misra in sun kace an abdullahi suna nufin hafidul asi abdullahi ibnu abdul asi wannan mubaraki su kuma tan hurata nafa ahlu Hurasana su ko in sun kace an an abdullahi su kuma tan suna nufin ibnu mubaraki yasi shi ya gina furasana ko kuma shi ya da kurasana daga wasan naftu ya si kire ya hito ya yi kamar kenan ya kosa kire na kosawa wai kusan ilimi ne shi aka macire ga mutanen furasana shi na suka ce shi na suka rayu washu batun watan sai kasance watan suka ce daga cikin malumma daga cikin hufazu suka ce to a shuba shi na da riwaya daga mutum shidda ko kuma an sab'atin shuba shi na rawaya ga mutum bakwai bakwai ɗin garshi ka rawaya gare su watan dukkanin su na kowane su ana ce mishi abu hamzata abu hamzata abu hamzata abu hamzata amma mutum guda abu jamrata to in ka diba da abu hamzata da abu jamrata abu hamzata ga su kusan guda shidda guda ɗaya abu jamra to in an hakoma wajen abu abu abu abu da hamzata da jamrata in babu daga gaba masu duk guda na wajen rubutu balle ma ga mutum shi da kowane su abu hamzata a yi to shi na ce washe ubatan shuba an sab'atin da waya daga malumma guda bakwai yayi waya an sab'atin daga mutum bakwai dukkanin su anil bahari sun yi waya daga abdullahi ibn abbasin kullun kowanne ɗaya daga cikin su abinda aka ce mishi abu hamzata abu hamzata haka shuba ka cewa watan shuba shina cewa an abdullahi ibn abbas watan to watan shuba shina cewa an abi hamzata an abdullahi bin abbas an abi hamzata an abdullahi bin abbas haka shi ka cewa to in yace an abi hamzata an abdullahi bin abbas zai kawo ko wani na amma in yace in yace watan an abi jamrata an abdullahi bin abbas to zai kawo shi muhammadun bai hadin ko wani na amma waɗance ne ga guda shida din ce ne ga dai kasance suna da rikici in yake an abi hamza sai ya ce fulanun ya ambaci suna ne shi ambaci dangantaka ta amma in ya kawo ga abu jamrata in ya ce an abi jamrata an abdullahi bin abbas haka ne zai bari ne zai bar shi muhammadun an gane ko to wani na ana ce mishi nasarun imran addubai in ya ce an abi jamrata in baka san ko wani na ba ana kiran shi nasarun imran addubai don haka ce ne in ya zo da jimu nasarun imran addubai wal lil qabilatin tusib wal shi ko in ya kasance an kace alhanafi fulano alhanafi shi kuma unsib ka jingina shi lil qabilati ga qabila watan ainihin su muhaddisuna in sun kace an fulanin alhanafi suna nuhin wanda an ka jingina ga banu hanifata to ya kasance ga su duna akwai banu hanifata sannan kuma akwai abu hanifa wanda ya kasance sahibin masabina ana cewa fulanun alhanafi wanda an ka jingina ga masaba ana cewa fulanun alhanafi wanda an ka jingina ga kabila to waya za a bambanta maluma suka ce ba bambanci tsakanin wannan amma sai kasance wa kasiru min muhaddisina da yawa daga cikin muhaddisuna idan sun ka jingina ga masaba suna cewa fulanun alhanifi fulanun alhanifi suna cewa fulanun alhanifi haka suka cewa to kuma daga ciki akwai daga cikin ɗaya daga cikin nuhatu wanda shi ma ta yi akan wannan mutum guda daga cikin nahawiyuna ya taimaki kasiru min muhaddisina akan wannan in sun kace fulanu alhanifi sun ƙara ya ga ainihin wanda an ka jingina ga masaba amma sai ibnu sai wannan imamu sauki ce to haka nan na wannan da yace ana cewa alhanifi wanda ya kasance nahawiyina ya taimaka musu to yayi sawaba shine ibnul ambari a alkamilu watan ya tai akan wannan ibnul ambari kawai daga cikin masu nahwu su dai sun ka taimaka shi dai taimaka ma watan kasirin min muhaddisina akan jingina wanda kasance an ka jingina ga masaba ta Abu Hanifa su ce al-Hanifi su saya saboda su bambanta shi daga al-Hanafi wanda an ka jingina ga kabila to sai kasance sai shi wannan a siyudi yace wannan yayi tawaba al-ambari yayi tawaba akan abin da ya faɗi yace saboda mi yayi zo ga ya zo ga hadisi manzo Allah shi na cewa inni buistu bil hanifiyati samhati ya tabbatar da ya bai ce bil hanifati ba yace bil hanifiyati Ibrahim hanifa wa tabi'u min Ibrahim hanifan kaga ce bil hanifiyati bai ce bil hanifiyati ba sai to shi na ce wal hanafiyu in suka jingina shi lil qabilati ga qabila zuliya in ya kasance ko da yana shi ko in sub ka jingina zuliya'i ma'abuciya ka ce mi ka ce al hanifiyu in suka jingina shi lil masabi ga masaba kun yi kuskure wajen rubutu ko an ra an kasa in sub ya koma in sub in su barko in sub a jingina shi ne mashabi a dai ba abu waitul ihwani shahi nuna hmm? da da ku hayyin bi hayati to ga sabon bugu 22 ga tsohon bugu 21 zuwa 22 kaunuhu ta'ala rashin gushewa ta ta'ala ɗauka hayyan rayayye bi hayatin da rayuwa ta ko hayyan mamme bi hayatin da dawamuwa ta wa ƙala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi hayyun bi hayatin sha bayani alhayatu rayuwa hiya ita sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zatihi da zati ne ta'ala ɗauka ta katabi tana hukumtar da sihatar ilmi ingancin sani inda duk an ka samu rayuwa akwai ingancin sani ta katabi sihatal ilmi wa gairihi min sifati daga cikin sifofi alwajibati wanda ya kasance wajibaina wa hiya ita la ta ta'allaqu bi shay'in bata ta ga komai ba ay la ta dalubu ba ta neman amuran wani al'amari za'idan wanda ya kasance ƙari na ne ha akan wadatuwa ta bi mahalliha da inda take wa huwa zatullahi shine zatin Allah ta'ala dau haka bal hiya bari ma ita rayuwa shardun shar'i ta shar'i ta ce shar'i ga jami'i sifati dukkanin sifofi bi hilati sabanin sa'ir sifati ma'ani sauran sifofi na ma'ana babu alif da lamu fa inna hata ta tana neman ma ta ta'allaqu bihi duk sauran sifofi tana neman abin za ta rayatu ga shi kaga alqudratu wal iradatu an kace al ni bi jami'il mumkinati ko as-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il wajibati wal ja'izati ko wal kalamu al muta'alliqu wal kalamu wal ilmu al muta'alliqani bi jami'il wajibati wal ja'izati wal mustahilati fal qudratu qudra ta'allu tana neman amuran wani al'amari wanda kasance za'idan ƙari na al-zati akan zati wa huwa ta'alluqha shine ratayatu bil mumkinati da dukkanin kasantattu kama fi ha tamko da zo ga wannan tamin sa'iri daga sauran sifatin ma'ani sifofi na ma'ani babu alif da lamu illa alhayatu in ba rayuwa ba fa innaha haqiqa ita kan sifatun sifata mawjudatun samammiya qadimatun marshiya farkon samuwa baqiyatun marshiya ƙarshen samuwa qa'imatun bizati wanda kasance ta tu zatin Allah subhanahu wata'ala wa nususul qur'aniyya nasu suka ayoyi na alqur'ani allati tuzbitu wadda ke tabbatar da ta rayuwa da ku gare shi kasaitun masu yawa na min ha daga cikin su qauluhu ta'ala zance ta'ala da haka Allahu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha ba macincincin bota illa huwa sai shi alhayyu da wamamme alqayyum wanda ya tsayu wanda ya wadatu da zati ne ko wanda ya tsayu ga tsari ga ainihin haƙuƙa na bayi ne ko kuma watan ga tsari ga dukkanin watan sifofi na bayi ne ko al'amuran bayi ne wa tawakkal ala za ya mutu wa qawluhu da zance ne wata tawakkal ka dogara alal hayyi akan dawwamamme allazi la mutu wanda baya mutuwa al wa qawluhu da zance ne wa anatil wujuhu dukkanin masu huskoki sun ƙanƙantar da kansu lil hayyi ga dawwamamme alqayyumi wanda ya tsayu ga tsari ga al'amuran bayansa suratu daha wa min al-adillati al akwai daga cikin hujjoji na hankali allati ittadalla biha ahlus sunna wadda malumma sunna sun haka hujja da ita ala izbati akan tabbatu sifatul hayati sifa ta rayuwa lillahi ga Allah ta'ala ya dau haka anna Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala muttasifin ya sifantu bil qudrati wal iradati ya sifantu da iko ya sifantu da nihi wal ilmi ya sifantu da sani wa kullu man kana duk wanda ya kasance kazalika duk wanda ya kasance ya sifantu da sifata iko da nuhi da ilmi kazalika tamka hakan ga tajibul hul hayatu wa kullu man kana kazalika duk wanda ya kasance tamka haka mai wa'annan sifofin tajibu lahul hayatu rayuwa wajiba ta gare shi wallahu ta'ala tajibu lahul hayatu Allah madaukakin sarki rayuwa ta wajaba gare shi wahul huwa shine abin nema ya qulul bagadadi bagadadi shina cewa cikin littafin ne wanda yanda sanya mu usuluddini idza sahha in ya inganta lana gare mu annas sani'a annas sani'a haqiqa mai aiki alimun masanina Ƙadirin mai iko na muridu mai nuhi na domin asani'u duk mai aiki ya kasance sai ya kasance mai sani akan aikin da zai yi sai ya kasance mai iko akan aikin da zai yi sai ya kasance mai nuhi akan aikin da zai yi to in babu rayuwa ha aiki bai yiwa don haka ce idza sahalana idan ya inganta gare mu anna sani'a haƙiƙa mai aiki shine Allah alimin masani ne ƙadirin mai iko ne muridin mai nuhi ne falhayatu rayuwa sharɗin sharɗi ta fi hadhihi sifati go annan sifofi inda na gummu ahlus sunna wal jamaa sahala na shina inganta gare mu al istidlalu ka hujja bi zalika da wannan ala kaunihi akan rashin gushewa te hayyan wamme wa kaunuhu kashewa wa kaunuhu da rashin gushewa te ala dau haka sami'an mai ji bi sam'in da ji ne wa basiran mai gani bi basarin da gani ne wa Shehu ta tagamma da hullahu bi rahmatihi malan shina cewa ta tagamma da hullahu bi rahmatihi sami'un bi sam'in basirun bi basarin sha bayani as-sam'u ji sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun qa'imatun wadatacciya bi higa zati ne ta'ala da haka ta ta'allaqu tara ta yu bi jami'il masmu'ati ga dukkanin ababan ji watan ita sifa ta ji tara ta ga dukkanin abin da aka ji wa huwa ta'ala haqiqa shi ta'ala ya zama ushina jin kullu shay'in dukkan komi bi sam'ihi da ji ne fa yadrukuhu shina sani ne idrakan taman sani cikakke la ala dariqi tahayyuli ba kan hanya ta surantawa ba wal wahmi da hanya watan ta zato wala ala dariqi ta'asiri wala ala ba akan hanya ba wala ala dariqi ba akan hanya ba ta ta'assuri hasatin wata ainihin aiki na wata gaba Allah shina Allah shina ji ba da gabbai ba ba da hasa ta kunne ba Allah shina ji ba da kunnuwa ba shina ce wala ala dariqi mm, ta'assuri hasatin wala ala dariqi ba akan hanya ba ta ta'assuri aiki na abin nan a hasatin daga cikin hawasu ba ɗaya daga cikin watan kafa ba ji na Allah ba ni kafana ba wa usuli hawa'in ba kuma tare da saduwar wata ainihin a iska ba ta ga yanzu ji in babu iska ba ka ji in yanzu mutum an ka zaɓe mai kunnuwa iska bar shiga bai jin komi to Allah shi na ji ba ta hanya ta kafaifai ba sannan kuma ba da sadarsuwa ta iska ba bi ma'ana abinda an ma'ana anna idrakahu haqiqa sanowa ta ga al'amura yuhalifu ya sa'a ma dariqa idrakil hawadisi hanyoyi na sani na dukkanin abin da kasance hadisi na albasar gani wa huwa shi sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zatihi da zati ne ta'ala dau haka ta ta'allaqu wa tan sifan nan ta gani ta ratayu bi jami'il musulati ga dukkanin ababan gani wa huwa ta'ala haqiqa cewa shi Allah yusur shina ganin kullu shay'in dukkanin komi bi basarihi da gani ne wai shi shina sani ne idrakan taman sani cikakke la ala dariqi tahayyuli ba akan hanya ta zato ba wat tauhimi ba kan hanya ta wata surantawa ba wata hukumi ko kuma watan zato wala ala dariqi ta asuri hasatin ba kan hanya ba ta aiki ta wata ainihin kafa kafa ta mi kafa ta gani Allah shi na gani ba da ido ba wa wusul sha'in sannan kuma ba tare da saduwa da haske ba Ka kaga in diba shi tasiri na gani na kowa sai da kafa sai da ido bayan tasiri ne da ido yake sannan kuma da wusulu sha'a'in sai haske ya shigo in yanzu Allah misali an ka ɗauke wuta wurin ga sai ya kasance kowa bai gani wani to ina ganin kaga ashe abin da ka sadar da ganin nan haske babu shi wai wusulu da zata fi ma'i kamar yara ma gaba ta hasal ma'i wa wusulu sha'a'in bi ma'ana abinda an ma'ana annahu haqiqa cewa shi Allah watan sifatai ta gani yuhalifu ya sa'a madariqal idraki hanya ta kasuwa hanya ta sani bil basari da gani fil hawarisi ga dukkanin halittu adallatu sam'i wal basari hujjoji akan ji da gani hujjoji akan ji da gani wa adallatuhuma ma mahuzatun wanda aka yi kona min kitabi wa sunnati daga alqur'ani da sunna fattisafun lahi ta'ala fattisafun lahi subhanahu wa ta'ala sifantuwa Allah subhanahu wa ta'ala bi sam'i wal basari da ji da gani wal kalami da magana istufida an ta su min dalilin naƙali daga hujja ta shari'a a da tabbatacce da kitabi wa sunna cikin alƙur'ani da sunna wa min an akwai daga cikin nasussuka na alƙur'ani. allati sabatat allati wadda ke tabbatar da sifa ta wal basari wadda ke tabbatar da sifa ta ji da gani ƙa'uluhu ta'ala zance ne ta'ala ɗau haka laysa kamillihi shay'un on komi laysa kamillihi bai kai tamka Allah ba ba abin da tamka Allah wa huwa sami'u Allah shine mai ji albasiru mai gani wa qauluhu ta'ala fa ma yanzagannaka min shay'anin nazgun fa ma idan dai nazgun wani mai zurawa mai ingiza ka yanzagannaka ya ingiza ka min shay'anin shine shaytan wa ta'iz billahi roki tsare daga Allah innahu haqiqa cewa shi Allah Kuwa sami'u shi an mai ji ga kaulinka al'alimu wanda an masani da halin da hake ciki wa qauluhu ta'ala da zance ne ta'ala dau haka watan lokacin da aika Musa da Haruna inda Fir'auna yace ku tahi inda yake inna ni ma'akuma ina tare da ku da sani na asma'u ina jin abin da yake gaya muku wa ina ganin abin da aikata muku wa min sunnati akwai daga cikin sunna annabawiyya qauluhu zance ne alaihi salatu wassalamu shina ce ma mu'mine da an ka yaki ko na haibara ne ko yakin da ya kama da shi ya kasance ta habbai, in sun ka gangaro daga tudu suna Allahu akbar in sun ka hau tudu suna Allahu akbar sai manzo Allah ce ilba'u ala anfusikum ku sassafta makawunanku innakum haƙiƙa cewa ku laysa tad'una asamma ba hakurma ne kuke kira ba wala ga'iban ba wanda bai kusa gare ku ne kuke kira ba innakum haqiqa cewa ku tad'una kuna kiran sami'an mai ji qariban makusanci wa huwa akon shi tare da ku da sanin sa ahrajahu al-buhari buhari ya rawaito wannan hadisin wa muslimu da muslimu dukkanin su an abi musa ash'ari radiyallahu anhu wallahu li muslimi amma wannan ladhi na muslimu na radiyallahu anhu alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah eh ana fassarawa na'am eh. eh eh eh eh akwai akwai tuwahi na alhariri akwai rawani na alhariri akwai tuwahi na nan wanda aka yi na masu kabri wa'anda muke kira court to akwai kaya wanda kasance ana ɗonka kod da wando da suna alhariri ne amma yanzu mahiyanci suna ce mishi abin ga alƙaz mahiyanci ƙaz suka gina shi in ka zo inda larabawa ke sai da manya-manya duka za ka samu haɗa hariri ɗin amma mahiyanci ƙaz shi ya yawa sani wani ya rubuta tambaya ya ce to na an rubuta an cewa da ce innakum mm. laysa tadawuna asamma wa la qa'ima innakum tadawuna sami'an ce <laughs> to to an ji an ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu hakar da muryarsu ya ce musu irba'u ala anfusikum fa innakum innama tad'un ma tad'un asamma wala ga'iban wa innakum tad'una sami'an qariban huwa huwa ma'akum shi na tare da ku to wannan ainihin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai kenan a rirwanullahi alaihim Hmm. yana tambaya can ke Mina hmm? na? Wani? Ban ji abin da ka ce ba, cikin wani littafi na? Karanta. ko wurin ya ɓace a inda an ga wurin yi a karanta anna zai ce to halartu na halarta inda mu na halarci wato lokacin da an kai kusa ga cin wani birni inda mu za halarta lokacin da an kai kusa a ci wani birni watan a hizna tustar sunan gari ne watan wani birni na wanda aka ce ma tustar ana sha fulano a tustari to wannan birni na tustar an yi kusa a ce shi shi ana ce na halarci wannan lokacin inda idza'atul fajri lokacin keto alhijr lokacin nan kuma ishti'alul qital hasuwa fada wacce da ya tsananta falam ya kadiru ala salati ba su samu ikon yin sallah ba na'am mudahadati hinna tustar wata an yi kusa a birni na tustar inda idaatul fajr lokacin keto alhijr

ba wurin buki ba duk da masallaci mun yi bayani inda can cikin kitabu kitabu salati babu a can inda aka yi bayani akan hitan mata zuwa masallacin ne an yi bayani cikakken bayani cewa watan ga sallar isha'i mata ke halartar sallah ta jama'a da sallar subahin amma ba su zuwa ga sallar magariba ko sallar magariba manzon Allah bai ba mata dama su halarta ba sai dai ga sallar isha'i su zo sallar isha'i in so ka zo sallar isha'i kuma su yi jinkirin hita daidai ya ƙara yi sosai sosai in sun ka zo sallar su bayan su yi gogawa hita saboda gudun kada gare shi waye suna cikin masallaci to wannan kenan to wannan hita ita ce hita ta shari'a wadda shari'a ta yadda da ayi ga sallah ta isha'i da sallar subahin to shi kuma abin da buki, idan har za a hita hita ce wadda aka cewa ta lalura ce ta sadar da zumunta buki sadar da zumunta ne kuma shari'a ta san da buki kuma ta yarda da shi babu komai ana buki shari'a ta hana ba amma mata in za su hita wurin buki su yi hita ta shari'a a sanya tuwahi wa'anda ka rehe jiki gaba ɗai ka a sanya tuwahi wa'anda ya kasance masu kame jiki ne ko masu siffanta jiki kada a sa masu kame jiki ko masu siffanta jiki sannan kuma a yi hita ta shari'a in za a sanya hijabi kada a sanya hijabi wanda ya kasance lawani na launin da ka ɗaukar idanun mutane wanda ya kasance ya jalibu an zari nasa ilaiha kada ta sanya hijabi wanda ke jawo ainihin ganin maza zuwa gare ta ko ta sanya mundaye masu kwakwarniya ga hanya ko kuma ta rika handset ga hanya tana tahiya wannan ko da subahin na ko da daddare na haram na mace ta rika handset tana tahiya tana magana da shi maza na jin sautin ta saboda sautin ta al'aura ne kuma sannan maza ɗan sun kaji sautin ta za su fitilu da sautin nan nata don hakan ga ta ɗauki su kuma ta ɗauki alhakin kanta ta jefa su cikin hitina ta jefa kanta don hakan ga idan za a hita a hita ta shari'a kuma kada a hita da rana saboda a babu uzuri wanda ka sa mace ta hita da rana tunda dai ya kasance uzuri na shari'a duk bai kai na ibada ba an ka hana mata ibada da rana aka ce ta yi hakuri ta yi sallar ta cikin gidanta cikin ɗakinta ya hega daga ta halarci masallaci kuma mun yi bayani Aisha radiyallahu anha ta ce da manzon Allah ya ga abin da mata sun ka fara suwa bayanai da ya hana musu zuwa masallaci saboda kawar da suka yi inda su hita zuwa masallaci din don hakan ga a kiyaye da shari'a a yi hita ta shari'a idan har za a tahiya wurin buki a hitattun da su bayan an hita da su bahin kuma kayan da aka son a sa na buki din da mun da yadda za a sanyawa da tuwahin da za a sanyawa hannun alfahari ɗin yan akwai su to a sa su cikin jinka a zo da su ko kuma a kai su wurin bukin tun da dare ko kuma a sa cikin jinka a hita da su sai an zo can sannan a sa amma kada a sa su da gida a sa turare sannan a hita da rana kuma a ta wurin buki din in an kai haka nan gaskiya an yi hita da kita sa'a ma shari'a za a hita cikin la'anta ta Allah a dawo cikin la'anta ta Allah da turaren da ake sanyawa mai kamshi da ainihin tuwahin da aka sanyawa masu kyalkyali masu ɗaukar hankali duk wannan hita din in mace ta sanya su za ta hita cikin la'anta ta komo cikin la'anta wannan abin da zo kenan ga magabata abin da sun ka nisanta kenan wanda sun ka je su ma ga magabatansu kuma in ta yi haka nan abin da maluma sun ka ce ta yi zina wa kullu ainihin arha wa hezaniyatun ita ta ta zinata in ta hita haka nan zinata ta kai hata zo ta dawo wa kullu ainihin arha duk kuma ije ta dibe ta dibe na shawa wa hezaniyatun ita ma ta yi zina kaga ta jeho kanta cikin halaka ta jeho wasu Mm. na'am ina jin ka mm, gagota mm. Eh? maza waɗanda ke barin su su hita su ma suna da laihi ko an fusikun wa ahlikun nara ko an fusakun wa ahlikun nara ku kare kanku da iyalanku daga wuta a rijalu qawwamuna 'ala nisa'i a haza umaru jubbatan a haza umaru wa na hadabi radiyallahu anhu a haza da ma'ana ishtara ya so jubbatan jabba min istabraqin ta alhariri istabraqu wa ta alhariri wanda an mai kabri sundus alhariri wanda ba mai kabri ba eh eh eh wanda Allah ya lo ba a mai haji fi masabi malikin radiyallahu anhu kuma a bisa ga wannan maluma sun ka tahi maluma na maliki a dukkan sun ta akan wanda Allah ya lo ba a mai haji kuma har an yi mai haji bai san mai akan haji ne na farilla ba wanda adda sabani wanda ya kasance marar lahiya ne marar lahiya an kai mai haji na farilla hajjin nan yayi ga Shafi'i da hamdulillah da Hanbali da Abu Hanifa hilafan da Malikin radiyallahu anhu maliku an sun yata akan cewa hajji wani bai doke mu ne shi rukunin nami arkan islami daidai sallah shike bore wani bai doke ma sallah haka nan wani bai doke ma hajji. amma an samu hadisai wanda sun kai bayanin cewa in mutum na cikin rashin lahiya ana mai haji ko kuma in ya mutu ana mai haji wa'a sun kace ma har wanda Allah ya lo ana wa haji duk suna da hujjoji akwai labbaik Allahumma an shauru mata wanda yazo shi na cewa labbaik Allahumma an shauru ta manzo Allah ce wa man shauru mata qala ahulli qala manzo Allah ce hal hajjatta an nafsika kawa kanka haji qala la qala manzo Allah ce mishi hijji an nafsika summa an shauru mata sannan kuma wata mace ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna faridatal hajji alal ibadi adraka abi shayhan kabiran inna faridatal lahi alal ibadi haqiqa farilla ta Allah ta hajji watan tarike mahaihina shayhan kabiran la yazbutu Allah rahilati ba in ya haura kuma bai iya zama akanta afa a hujji anhu zan yi mai hajji manzo Allah ce hijji anhu ke mai hajji don hakan ga ana yi na'am hmm, hmm. hmm. a yana bagana akan wai rakiya ta janaza da wanda suka doka da mota suka tahi da wanda suka tahi da kafafunsu wai hilada to ita dai tahiya Mm. oho to na gane to ita dai ita dai gawa ana tahiya gabanta gawa gabanta ake tahiya in han mota za a shiga in han mota za a shiga din aka shiga mota din abin da ya kamata watan masu rakiya gawa su fara wucewa gaba in sun kauce gaba sannan mota da dauke da mota da dauke da gawa ta bi su daga baya wannan abin da faru kenan ga magabata wahalun majarra har yanzu zamanin magabata haka akai har zamanin mu in za a biya sunna haka kamata a yi na'am eh mm mm to ba wanda dauki mata ta yi karhe ɗaya na rana ba da rana na ba to ba a ganin ta halan ko ko shek azai rigulwar ba a ganin ta <laughs> ai ana ganin ta ko na'am eh mm. yanzu dai abinda annan shi dai hukuncin hitan mata wajen buki a ina ganin bayanin da ya gabata mun yi shi mun yi bayani sosai sosai da shirin da ma a cikin hitadin ko ko hita ta shari'a don hakan gama ya son ƙarin bayan sai shi koma ga bayan da mun kawacin baya shi diba shiga ainihin shirin da an ka sanya eh. hmm. Hmm. Hmm. to yana cikawa in yace alkawalin Allah zan biya ka mm. Mm. Mm. na'am na'am eh, to alkawalin Allah ya yi girma a cika ko ahidullah ala kaza ina nayi alkawali da Allah akan kaza kaga alkawalin da kai ga Allah ya yi girma akan alkawarin da ka tsakaninka da wani mutum amma ko wannan su wajibinka naka cika babu komai ana haka o ahidullah o ahidullah sa ka ina na dauki alkawari da Allah zan biya ka babu komai akan wannan a ayi salatu sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم